Ɗaruruwan mutanen da suka mallaki ƙananan makamai ne a nan Nijar suka yi rajistar bindigogin da ke rike a hannunsu a tsawon makonnin da aka yi na gudanar da wannan aiki da ake kira markashi disarm da ke matsayin wani ɓangare na tunkarar ƙalubalen tsaron da ake fuskanta a ƙasar da ma yankin Afirka ta yamma baki ɗaya. da yake karin bayani kan wannan shiri na kamfanin ma karimu albert paul ya nuna gamsuwa akan yadda shirin ya samu karbuwa a wajen jama'a mun fara aikin yamai kuma tubarkalla mutanen yamai sun karbi wannan aikin suna zauwa masu pa da kuma hallau masu manyan bindigogi suna zauwa ana musu aikin markashin da arastirma yanzu akalla mun samu wajen mutum 800 da suka zo aka musu aikin lamba ce wadda kin niger za ta sama bindiga don da abin da ake kawowa daga waje ake kawo su suna zawa lambobin waje to yanzu nijar ce za ta sama bindigar lambal kamar mutum ne an samu suna mataki ne na na sediyawo wanda kasashen da suke cikin sediyawo suka ce ya kamata duk kasar da take da aiki da kawo bindigogi ya kamata a yi a kin kinsu saboda kun san yanzu cikin matakin abin da ake akwai rashin tsaro don bindiga ko an ganta wata kasa a san wannan bindigar ta nijar ce wannan bindigar ta civil ce kuma an ba mutum ita ne bisa ka'ida. Daya daga cikin waɗanda suka yi rijistar bindigoginsu a wannan talata sha 11 ga watan Afrilu wanda bai so a ambaci sunansa ba ya ba da tsarin tafiyar da ayyukan rijistar. Idan mutum ya zo zai ba da eh, takarda ta eh, da take ba shi izini na rikon bindiga zai ba da katkin shi wato katin shi na ɗan ƙasa sannan zai biya jika talatin ko ba ni ba na san dai in mutum ya samu ya yi wannan ai ya samu kwanciyar hankali ya san cewa a yanzu eh, nashi makami yana cikin tsaro tunda an san da shi. Amintattun dillalan bindigogi ko kuma masu shagunan sayar da makamai da ake kira armiriye na taka rawa sosai a wannan shiri domin mataki ne da ka iya ba su kariya a matsayinsu na masu irin wannan sana'a in ji malam musa ahmayya shugaban masu sai da bindigogi a nan nijar mu duk bindigar da muka sai da gwamnati ta sani ta kuma gwamnati ta mata shaida vraiment tana protection mu tana kare mu kuwa bari inda ka ga an fara da polisai an yi musu markaji an masu shi an ma wani wannan duk dai don a san a bambanta eh, makamai na gwamnati da na civil yanzu a nan gaba mu ba mu sai da bindigogi tanke ba yi mushi markashin mutum a makaran bayan birnin yamai a nan gaba za a faɗaɗa wannan aiki zuwa jihohi domin ƙara kusantar fararen hular da ke rike da makamai su sami damar yin rajistar kamar yadda ƙungiyar sai yawo ta buƙaci ƙasashe mambobinta a kai da zummar bambance halittattun makamai da na 'yan bindiga a wannan yanki mai fama da matsalolin tsaro Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.